والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصلتنا وقوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتفل بسنته وزاد بهذه وزاد عن أمواله إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العشر من الأول كبير الله صلى الله عليه وسلم في مدينة الكوفة العشر الله تعالى يا أبا عمر من حمزة لا تجد أبو الشيخ قال حتى السلف رحمه الله وشيل ولد لكم حديث يشيل يعني إطلاق ومسد الأحكام من كلام خير الأنام له الضمانني اللزامة المحدث عبد الغريب لعبد الواحد المقدسي الجماعيني الحنبلي عليه رحمه الله ثلاث شقاب الجنائز باقي لا ثلاثين دقائق hadisi ne lamba ta dari da sittin da biyu a cikin wannan littafi mun karanta hadisin bayan doguwar mukaddima da muka yi a satin da gabata a game da abin da yake da alaƙa da akamun jana'i dama mun ce mun karanta hadisi mun fassara shi da ke kuma bayanai da suke da alaƙa da shi za mu ƙara mai mai da hadisi قال إن كان أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع وأن حديث عن ساموش لقى سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجري لعن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية قد الله صلى الله عليه وسلم يا سنتر سور النجاشي في اليوم الذي مات فيه أغانت النجاشي يغسو وخرج بهم إلى المصلى يبتد تحبان تزوى مسلا تنجيدي فصف بهم يسا سقي سقوصه وكبر أغدعا سنن يما سكيدنا النجاشي رضي الله تعالى عنه كبر بريب له النعي ما لم يسكشي أنا كمسا النعي أنا شيوى النعيان ana cewa annayan ana cewa anna'iyu fi'ilinta shine na'a abinda ake ce ma annayu ko kuma waɗancan lafuzan da aka ambata shine khabarul maut labarin mutuwa in an ce annayu ana nufin labarin mutuwa ba da labari game da wane ya mutu shi yasa na na Fatima radiyallahu ta'ala anha في أفضل عند وأن الله تدوك جدا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول كما يدى الإمام البخاري بتاك تكيه شيوا يا أبدا أجاب ربا دعا يا من إلى جبريل ننعا يا أبدا شويو بابانا أجاب ربا دعا يا أمسكرا أبنجد سليك راشي ya man ila jibril nan'a ya wanda muke sanar da jibril mutuwarsa daga yau babu kawo wahayi ku kaga ce amfani da lafazin nan'ahu ai muna bada da labarin rasuwarsa al-imam al-jauhari babban malamin lugha ya faɗa a cikin sai babba cewa كانت الأرض إذا مات من حاميت له قدر larabawa sun kasance kafin zuwan musulunci idan wani mutum mai daraja a cikin ya mutu rakiba rakibun tarasa sai wani mahayi ya hau doki wa ja'ala yasiru fil nasi sai ya rika bin mutane duk inda ya ga gungun mutane wa yaqulu sai ya ce na'a fulanan ai in abu wa adhi al khabara wa fati sai ya gamu da mutane in ya zo ya taru mutane suna yi zarar da mutane suna jira sai ya ce na haɗi fulanin sanar da mutuwar wani ba ku san babban wa babban mutum wani mai daraja kaza ya ta faɗin darajojinsa da ɗayan ne bari da dukiyarsa shi ba ku san ya mutu ba ne wannan shi ne a larabci kuma al'ada ce da larabawa suke yin tun kafin zuwan musulunci shi ya sa da musulunci ya zo za mu ji gyaran da ya musu to shine nan aka ce na annabi sallallahu alaihi wasallam da dashi shi annabi malamai suka ce ya kasu gida biyu al-imam al-aziz yake cewa na'al baita yan'ahu na'yan wa nu'yan idza aza mautahu wa akhbara bihi idan mutum ya ba da labarin wani ya mutu ya ce na'am ya sanar da mutuwar, ya ba da labarin mutuwar wani shi wannan ita sanar da mutuwa ta kasu gida ne da musulunci ya zo akwai na'an jahiliya akwai irin yadda suke sanar da mutuwa a jahiliya kamar yadda aka ambata mana a baya sai idan wani babban mutum ya mutu yana da 'ya'ya yana da albanu na shuhu 'ya'ya waɗanda duk inda aka ambace su an san su sannan shi mutum ne mai dukiya ko kuma sarki ne shi ko kuma wani gwarzo ne a yaki ko kuma wani mawaƙi ne ƙwararre ko kuma wani babban mai kuɗi ba ne to idan ya mutu sai a rika gungu ana sa duk inda aka ga mutane sai a rika ihu ana tsalla ana kuka ana ihu ana cewa wane ya mutu bango ya faɗi wane mai daraja kaza wane mai daraja kaza wannan shine ake ce masa na'yul jahiliyya na farko shine an-na'yul masqub bil mafaqir wal ma'akir was wal awi akwai sanar da mutuwa irin wacce ake yin ta a jahiliyya wacce ake zuwa a sanar da wane ya mutu ana alfahari da shi ana faɗin abubuwansa na alfahari ana faɗin darajojinsa sannan ana ihu ana ƙaraji ana tsalle فذلك داخل في النعي الممنوع wannan ya shiga karkashin sanarwar mutuwa wadda aka hana a shari'ar musulunci irin sanarwar da ake yi a jahiliya musulunci da ya zo ya hana irin wannan wane ya mutu a zo a faɗe shi a ta darajojin ana ihu ana kuka dama ga wasu ƙwararrun mata a ihu da kuka da iya cinta su za a tasa su a gaba a tafi da su ta iya ihu kamar yadda idan biki ne kuma ta iya kuta to sai ta zo ta wannan shine ake ce masa na'ayul jahiliya an-na'ayul mamduh shine sanar da mutuwa wacce shari'a mutunci ba ta da ita ba a jahiliyya haka ake a zo ana ihu ana karaji ana ambato darajar wani ana cewa ma ai an yi asara ga baki ɗaya duniyar nan ta lalace ga baki ɗaya kaza an yi irin wannan na biyu anna'ayu bi dalabin nasi da salati ala al nau'i na biyu shine sanar da mutuwa ba tare da an yi waɗancan abubuwan ba da manufar a gayyato mutane domin su zo su maka sallah bil wasa'il mashru'a ta hanyoyin da shari'ar musulunci ta yadda a talantar wannan nau'in mustahabbi ne a shari'ar musulunci idan mutum ya mutu a sana kamar yadda za mu ga hanyoyin da ake bi yanzu a zamanance ake sanar da mutuwa shin sun dace da na shari'a ko ba dace da na shari'a ba dalilan da suke tabbatar da cewa ana sanar da mutuwa idan mutum ya mutu idan mutum ya mutu ana sanar da cewa ya mutu akwai su da yawa daga ci akwai wannan hadisi da ya gabata da muka karanta shi hadisin na abu wa ya rabbi Allah ta'ala anhu na rasuwar annajashi hujja ce babba daga cikin hujjojin da malamai suka tabbatar da cewa ya halatta idan mutum ya rasu a sanar da ƴan uwansa a sanar da dangi a sanar da ƴan uwa musulmai domin a zo a haɗu a masa sallah kun fahimta na biyu kullum sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ta tabbatar da ya halatta a sanar da mutuwar wani a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya a cikin masallaci sayyidina abubakar baya manzo Allah ta sallama ya rasu sai na Umar ya zara kafu yace duk wanda ya sake cewa Allah ta sallama ya rasu sai ya fi nauyi ai manzo Allah ta sallama ya je ya gana da Allah ne ya dawo kamar yadda Annabi Musa alaihi salam ya je ya gana da Allah madaukakin sarki a tsohon ina'a saboda duk wanda ya sake cewa manzo Allah ta ya rasu ya kulle masa wuya wasu sahabbai suka tayi suka je suka nemo sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda baya nan a lokacin a wajen da ya zo ya je duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ce eh, ya tabbatar da Allah sallallahu ya rasu sai ya fito masallaci ga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana tsaye da zararren takobi a hannunsa yi hamdala ga Allah ya yabi Allah sannan sai ya ce amma ba'du bayan haka فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات duk wanda ya zama annabi yake bauta mawa to annabi ya mutu malamai suka ce wannan sanar da mutuwar take sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu yana sanar da manzo Allah sama ya mutu wa man kana ya'budu fa duk kuma wanda ya kasance Allah yake bauta mawa to Allah ba zai mutu ba rayayye ne shi na har abada ba zai mutu ba ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتم مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر, يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ya karanto wannan aya cikin suratu Ali Imran wacce ke tabbatar da cewa Allah ya hukunta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu kamar yadda annabawan da suka kafin su sun rasu to da ka ba shi kadai bane ba mutuwa ba ba shi ba faro bane a mutuwa a cikin annabawa to wannan hujja ta farko kenan da ke tabbatar da ya halatta a sanar da wani ya mutu domin a haɗu a yi masa talla sannan al-imam ibn abi shayba ya fitar a cikin al-musannaf dinka akarin Iyasu ibn muawiya Iyasu ibn muawiya tabi'u tabi'i ne tabi'u tabi'i ne almajirin sayyiduna sa'id bin musajjib rahimahullah shi ko sa'id bin musajjib tabi'i ne babba yana cin manyan manyan tabi'ai domin ya ga manyan manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga sayyidina umar to iyas ibn muawiya yace jalastu jalastu ila sa'id bin musajjib Ya ce na zauna a wajen a majalisin sakidu na sayyidul musayyib wata rana fa qala bi sai ce mini mimman anta kai daga wata kabila kace yace ma iyas ibn muawiya wanda iyas ibn muawiya kamar yadda muka ce tabi'u tabi'i ya zo makarantar sakidu na sayyidul musayyib rahimahullah wanda shi tabi'i sai yace masa sai ya kalle shi Ya ce kai daga wata kabila kace qultu sai na ce min muzainata ai kabilar mu ita ce muzaina ni ina cikin banu muzainata ne qala sai sai na sai ibn musayyib sai yace inni la azkuru yawma na'a umar ibn al-khattab an-nu'man 'ala al-israil yace wayyo ai an-nu'man dan kabilar ku muzaina na tuno lokacin da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya sanar da mutuwarsa a kan mimbari ya hau mimbari ya sanar da cewa wannan annu'man ya rasa shi kuma annu'man din nan yana cikin kabilar kai ya zuwa muawiya malamai suka ce wannan hujja ce da ke tabbatar da cewa ashe ya halatta an soma idan wani ya mutu a sanar da mutane domin su zo su masa sallah maksudin sanarwar maksudin sanarwar shine a haɗu domin a yi masa sallah sannan idan wani ya ji ko da bai samu damar halartar sallah ba to ya haɗe a makabarta a haɗe da shi a makabarta idan bai samu damar halartar makabarta ba to ya masa addu'a wanda waɗannan abubuwan abubuwa ne da mamaci yake bukatar su yana bukatar a yi masa sallah yi masa sallah addu'a ake masa yana da buƙatar a je makabarta a rasa shi a makabartar nan in an je an gama rufe shi za a masa addu'a yana da wannan buƙatar sannan kuma yana buƙatar a ci gaba da mishi addu'a yana da buƙatar a ci gaba da masa addu'a to wannan fa'ida kenan to wannan asarin malaman hadisi sun yi magana a kansa akwai malaman hadisi da suka ce wannan asarin bai inganta ba amma al-Imam Bukhari da wasu daga cikin malamai sun tabbatar da cewa ingantacce ne wannan asar hujjar malaman da suka ce asarin bai inganta ba suka ce inna sa'id ibn al-musayyib lam yasma' min umar sayyiduna sa'id ibn bai ji daga sayyidina umar ba bai karba hadisi ko fara ɗaya daga sayyidina umar ba amma imam al-bukhari sai ya ce wannan qadiyya ta cewa yaji sayyidina umar radiyallahu anhu na sanar da mutuwar an-nu'man tabbataccen abu ne har al-imam bukhari ya ce ai sa'id bin musayyib rahimahullah ya ji sayyidina umar a lokacin shekarun shi bakwai so daga wannan shi kadai ne abin da ya tabbata sayyiduna sayyidul musayyib ya ji daga sayyidina umar amma bacin wannan duk hadisin da aka kawo maka ka'ida ce a wurin malaman hadisi aka ce sa'id ibn al-musayyib an umara to bai tabbata bancin wannan to da yana da cikin shahararrun matsaloli a cikin ilimin musalul hadisi سماع عمر سماع سيدنا سعيد المسيب عن سيدنا عمر لم يثبت إلا في قضية a في مسألة da mutuwar النعمان wanda Iyad ibn Muawiya ya ruwaito al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shi kuma ya ruwaito a cikin al-Mufallaf din wannan fa'ida ce ta ilimi al-Imam Zahabi yake cewa hafiza sa'idun zalika wa lahu sab'u sinin sayyiduna sayyidul ya yaji sayyidina Umar na sanar da rasuwar wannan annu'man din da ake fadin sa a lokacin shekarun sa bakwai ya haddace waɗannan wannan abu da da ji daga sayyidina Umar to wannan hujja ce da malamai suka kafa akan cewa ya halatta idan wani ya mutu a sanar da mutuwarsa ga al'umma domin mutane su zo su haɗu a yi masa sallah hujja ta hudu an karbo daga Yahya ibn Abdul Hamid dan Rafi daga kakarsa kakarsa ita ce matar Rafi ibn Khadij Rafi ibn Khadij sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne balan sare ne mun karanta hadisin a baya yake cewa an na rafi abna khadijin mata ba'da al-asr kakana da ake ce masa rafi ibn khadij ya rasu bayan sallar la'asar rafi ibn khadij radiyallahu anhu mun faɗa cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne balan sari ne yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan gonaki a Madina to lokacin da ya rasu bayan la'asar ya rasu fa uti ibn umar umar sai aka zo wajen sayyidina abdullahi dan umar fa ukhbira bi mauti sai aka ba shi labarin cewa sayyiduna rafi ibn khadij ya rasu fakila lahu sai aka ce masa matara Allah ya su malam ne kake ganin ya kamata a yi yanzu ga shi ya rasu rafi ibn khadij ya rasu ne kake ganin ya kamata a yi a yi kuratu bi janazatihi as-sa'ata shin a fito da gawarsa yanzu din nan a mata talla aka zo wajen babban malami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ana tambayar sa cewa ga rafi ibn khadij ya rasu me kake ganin ya kamata a masa a fito da gawarsa yanzu a masa talla faqala sai abdullahi ibn umar yace inna mithla rafi'in لا يخرج به حتى يؤذن به man haulana min al-qura yace mutum sahabin annabi sallama kamar rafi'u dan khadij bai kamata a masa sallah ba ba tare da an sanar da mutanen da suke gefen mu na kauyuka ba a aika musu a sanar da su saboda haka sai aka bazgawarsa fa asbahu har aka waye gari fa akhraju bi janazatihi sai aka fito da gawarta sannan sai aka masa sallah wannan asarin al-Imam Tabarani ya rawaito shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir kuma isnadin sa ingantacce wannan hadisin shi ma hujja ne da ke tabbatar da cewa ya halatta idan mutum ya mutu a sanar da mutane domin su zo su halarta su masa sallah su masa addu'a a cikin sallan nan ya samu albarka addu'ar su hujja ta gaba an ruwaito daga al-Imam Ibn Ali ba ya sake ruwaitowa daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin tabi'i yace aka ruwaito daga gare shi aka ce annahu kana la yara ba'san an yuqdana ar-rajul an yuqdina ar-rajul halimahu wa sadiqahu bil janaza babu laifi mutum ya sanar da masoyinsa da abokinsa cewa wani ya mutu ka zo ka samu lada kuma kama wancan addu'a a cikin sallar gawar da za ka yi kai ka samu lada shi kuma ya samu albarka addu'ar da za ka masa to daga ya halatta a sanar da wani ya mutu domin a zo a halartu a halartu a masa sallah al-imam ibrahim an-nakhai rahimahullah ta'ala shi ma tabi'i ne yace la ba'sa idza mata ar babu laifi idan mutum ya mutu an yuqdina sadiqahu ko an yuqdina sadiquhu abokinsa ya sanar da cewa wani ya rasu a zo a yi masa sallah sai al-imam Ibrahim an-Nakhai yake cewa innama kanu yakrahuna abinda magabata ba ta so a yi an yuqafa bihi fil majalis a rika bin makalla makalla dandali dandali ana sanar da cewa wani ya mutu kuma ana faɗin abubuwansa na alfahari ana cewa ya mutu ya bar ƴaƴa kaza ya mutu ya bar yaya kaza ɗaya na aiki a NNPC ɗaya na aiki a presidency ɗaya soja ne ɗaya ɗan sanda ne irin yadda ake yi a rediyo amma mujarradin sanarwa cewa Allah ya yi wani rasuwa za a yi masa sallah a waje kaza karfe kaza wannan ya tabbata aikin magabata ya tabbatar da shi sannan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya ya tabbatar da haka a hadisin da ke gaban mu gashi hadisi muttafaqun alayhi riwayar sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wannan asarin na al-Imam Ibrahim an-Nakhai al-Imam Abdul Razzaq ya fitar da shi a cikin musannaf na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a wannan zamanin malami ɗan ƙasar Masar a Sheikh Abu Uwais al-Kumdi yana da wani littafi da ya rubuta dan karami ya sa masa suna an-na'yu wa ma yata'allaqu bi da mutuwa da abin da ke da alaka da haka a cikin wannan littafin yace fala ba'ata an yun'adil laqab wa da aka ce ka a yabo mutum ka a zo ai ta koda shi ana fadin abubuwan alfahari naka babu laifi idan an ambaci sunansa a ce wane ya rasu ko kuma wani lakabi da yake da shi ma'a sana'in yasiri sannan ya halatta a ɗan faɗi wani ɗan yabo ɗan kaɗan ba mai yawa ba ba ziga shi ba farzanta shi ba ba faɗin abubuwan alfahari ba a'a ya halatta a ɗan yabe shi yabo ɗan kaɗan ya ce wa salatatu mustafadatun min hadal hadisi yace dukkan uku an samu su a cikin hadisin da su annajashi domin ba wannan riwayar ba akwai riwayar da ta zo ta ce ma ta yawma akhukum annajashi rajul salih ashamatu haka hadisin yazo yau dan uwanku ya rasu dan uwan nan naku shine annajashi kun ga lakabin sa kenan lakabi ne kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata lakabin sarauta ne annajashi sannan a cikin hadisin ya ce rajulu salihun mutum nagari kaga ya yi shi amma ba ya yabo ne mai yawa sannan kuma sai ce ashamatu sunansa ashama kaga mun samu al-laqab mun samu alismu sannan mun samu al-sana'u yati mun samu laqabin sa shine al mun samu sunan sa shine as'ana sannan kuma mun samu yabo dan kadan da annabi sallallahu ya maka shine da yake masa mutumin kirki kun gane ai to shine shi wannan al-Sheikh Abu Uwais al-Kufi yake ambata cewa dukkan ukun an samo su a cikin wannan hadisi ke ce fa najashi laqabu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace annajashi laqabin sa ne ko wa ashama ismun sannan da yace ashama ya faɗi sunansa wa sana'ul yasir min qawlihi salihun an samo kuma yaban da ya masa dan kadan da yace rajulun salihun mutumin kirki shine sai yace wa in zikira ayatun fala haraja idan wajen sanar da mutuwar mutum aka ambaci wata aya daya ba laifi bane faqad zikira fi na'i abi bakr lin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ai sai na abubakar ya dawo aya a lokacin da zai ambaci annabi sama ya rasu saboda haka idan an bude misali za a sanar da rasuwa za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ba a yi laifi ba ba ta ba musulma misali a gidan rediyo za a sanar da wane ya rasu sai mai sanarwa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Allah ya yi ma wani wanda aka fi sanin shi da kaza rasuwa yau kuma da izinin Allah za a masa jana'iza karfe kaza a kofar gidansa da ke unguwa kaza lamba kaza a layi kaza Allah madaukakin sarki ya ji kansa ba a yi laifi kun fahimta to akwai wasu nau'uka na sanar da mutuwa da ake yi a wannan zamanin namu na farko fil jara'id wal majallat wal internet wal hawadith sanar da mutuwa a jarida akan sanar da wani ya rasu a jarida sannan akan sanar a majalla sannan akan sanar ta intanet ko ta kwamfuta sannan kuma akan sanar ta hanyar waya a kira mutum a ambata masa ko a masa text message wannan ya tabba laifi ba ne ba saba ma sunna ban an yi aka domin an yi amfani ne da wani abu kawai na sanarwa kuma sanarwa ba a aikata abin da ya zama ya saba ma sunna a cikin ta ba babu laifi نبي تعليق إعلان فيه إخبار بوفاة الميت ووقت دفنه على أبواب المساجد wannan ba mu ci kai ba mu ana a irin kasashen larabawa idan an sanar da wa'in an san wani ya rafi yanzu misali za a yi masa sallah sai da safe akwai dalilin da zai sa a jinkirta sai da sai da safe za a masa sallah to sai ka zo sai ka gani a irin allunan da ake makalawa a bakin masallatai na sanarwa sai a makala sai Allah ya mawana rasuwa kuma za a masa sallah a gidansa karfe kaza ko kuma za a zo da gawarsa wannan masallacin karfe kaza a masa sallah shi ma wannan bai saba masu an yi daidai an yi haka na uku al-ihyanu bi sayyaratin alaiha mukaffiru sawti al-ikhbari kasashen laraba sukan yi wani abu idan mutum ya mutu sai a zo da irin motar nan ta yan agaji mota mai lasifika a sama ko motar masu maganin gargajiya sai an sanar da cewa wane ya rasu za a masa sallah karfe kaza a gidansa shi ma bai saba ma sunna ba ma damar ba a wuce gona da iri a wajen aikata haka ba so daga sharuɗan tabbatar da waɗannan a matsayin sun inganta an ya kula da kafin jam'in nasu da salatu wa du'a'i lil ya kasance maksudin sanarwar kawai dan mutane su tare a mai sallah ba wani abu ake nufi na daban ba ba so ake aika farzanta shi ba ko aika faɗin cewa ya mutu ya ba 'ya'ya kaza ya bar 'ya'ya kaza sannan Allah ya kuna masuban bi isra'in za'i ka a wuce gona da iri a wajen sanar wannan ana yaban mutum ana farzanta shi wa ta'didin lil manaqib ko kuma fadin darajojinsa wa mufaqaratin bil manaqib wal ahsani ko kuma al-fahari shine wani ai yana da kaza yana da kaza in an yi haka ya halatta a yi amfani da rediyo ya halatta a yi amfani da jarida ya halatta a yi amfani da waya ya halatta a makala a facebook ya halatta a makala a twitter ya halatta a makala a youtube a sanar da cewa wane ya rasu maksudi a zo a masa sallah mun gane ai in kuma baka samu sallar ba to ka masa addu'a a idan inda kake ka ce Allah madaukakin sarki ya ji ɗansa ko kuma kai ma ƴan uwansa ajiya? in waɗannan manufofin aka yi sanar da mutuwa don su to babu ne shi ne saba man sunna ba gwagwadon waɗannan hujjoji da aka ambata a baya to da ta fikihun hadisin na farko shine hadisin ya sanar da mu ya halatta a sanar da mutuwar mutum idan ya mutu da niyyar a zo a haɗu a masa sallah to sai aka ce annajashi a satin da ya gabata mun ji bayani wane ne annajashi annajashi sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi a Habasha Habasha kuwa ƙasa ce ga tunan daga cikin ƙasashen mu na Afirka annajashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida lokacin da al'amura suka tsananta ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sama ya kalla a geografiyar duniya wace ƙasa ce za ta fi dacewa da sahabban su je su zauna lafiya su huta su huce da kaicin bakin ciki da suke sha na matsin da ake musu a garin maka sau da sai ya zaɓa musu garin habasha ya ce ku tafi ya ce Habu ila ardin habasha fa inna biha malikan la yuzlamu ahadun inda ku je kasar habasha ku yi hijira ku tafi ku tafi kasar habasha lallai a kasar habasha akwai sarkin da sarkin su ba a zalunta kowa a wajensa malamai suka ce ƙarshen jari da yabo da mazan sama ya masa kenan ba a zalunta kowa a wajen shi kaga shi ba kowa ake zalunta ba ke a'a ba zai ma bari kuma a zalunce ka ba shi ba zai zalunce ka ba sannan kuma ba a zalunci a wajensa sai daga sahabban manzo Allah sallama suka yi hijira suka tafi a cikin wannan da suka yi hijiran nan ta farko akwai sayyidina Uthman ibn Affan da matarsa ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya aura guda biyu sannan daga cikin waɗanda suka tafi akwai sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu sahabban manzon sama sun kai 80 kamar yadda malaman malaman tarihi suka ambata kamar al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ambata cewa sun kai 80 da wani abu su ne suka tafi suka je suka zauna a can wasu daga baya suka dawo wasu kuma sun samu wajen zama ba su sake haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka yi hijira Madina sai suka yi tsinke daga can suka wuce suka koma Madina ko annajashi ya musulunta ya zauna a ƙasarsa a matsayin dafi amma tun da kewaye da shi ba su musulunta shi kaɗai ya musulunta sau da ranar da ya rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa cewa yau dan uwan ku mutumin kirki annajashi ya rasu haka ku tashi mu tafi masallaci mu masa sallah wannan shine annajashi malaman hadisi da malaman ilmin rijal suna kirga shi a matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba annajashi bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gan ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira Habasha ba sannan shi kuma annajashi bai baro garinsa sun haɗu da manzon Allah sallallahu ba amma ya yi imani da shi kun fahimta wannan shi ne annajashi <clears throat> sunansa afhama wannan annajashin kamar yadda muka ambata laƙabi ne na sarautarsa kamar yadda muka ambata ta ta wuce kamar yadda kake ce masarkin rumawa a cikin lokacin ake ce masa kaisar kamar yadda ake ce masarkin farisawa kisra kamar yadda ake ce masarkin masar muqawqi duk waɗannan alƙab ne na sarakuna kamar mu kuma anan ka ce sarki kamar a wasu wajajen ya baka ce uba kamar wasu wajajen ya muke ce obi duk abin da dai kamar mai duguri ka ce musu shehu kamar adamawa wajen fulani ka ce musu lamiko duk waɗannan alƙab ne na sarakuna to shi ma shi lakabi ne na to wa da bihim ila al-musalla fa'ida ta gaba ta wannan hadisin ita ce salatul ghaib ko as-salatu ala al-ghaib Yima gawa sallah alhaji gawa fatan al-imam malik rahimahullahu ta'ala ra'ayinsa da kuma wani kauli da aka rawaito daga al-imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala sai suka ce wannan khususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai inda manzalin kuma ya ma'annaja shi to shi kadai ke da wannan dama ba dai malamai sun tabbatar da cewa Salatu ghaib ana yi wasu kuma malaman suka ce a'a za a yi Salatu ghaib ba hususiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce? duk mutumin kirki idan ya mutu baka samu damar halarta yi masa sallah ba to sai in sallar a duk inda sai ku haɗu kun masa salatul ghaib wannan kauli na biyu ce kaulin farko kaulin al-Imam Malik da wani kauli da aka samu daga al-Imam Abu Hanifa da ke cewa ba a salatul ghaib ga mutum kawai manzon da sama ya ma annaja shine wannan kusuciyar sarki kauli na biyu shine kaulin da ke cewa duk wani babban mutum idan ya mutu to za a masa salatul ghaib idan baka samu halar da yi masa sallah ba misali satin da ya wuce baban ashek Abdulrahman Abdulrahman ya rasu baban shi ya rasu to misali ai kaga babban mutum ne malami duk da bai shahara kamar yadda dan zai shahara ba to shi kenan sai mu zo a kaulin waɗannan malaman ko sai mu zo tunda ba mu je maka ba ba mu halarci tallafa sai mu zo nan ko mu salatu ra'i an samu daga cikin magabata waɗanda suke da wannan ra'ayi kauli na uku shine suka ce ana yin salatu ra'i ba khususiyar manzalin sama bane shi kadai a ana yin salatu ra'i amma ga mutumin da aka tabbatar da ya mutu a wani wuri inda ba a masa sallar gawa ba wannan kaulin na uku shine kauli na daidai shine kauli na daidai ana yin salatul ghaib ko ka ce salatul ghaib ko ka ce as-salatu ala Allah da ana shi ya halatta ai salatul ghaibi ga gawa gawa ba ta nan ai sallah idan ana da tabbacin cewa wannan gawar an same ta ko mutum ya mutu a inda tabbas ba a masa sallah ba za a masa salatu za a yi domin nan manzon Allah ta salama ya ma'annaja shi sallah domin shi kaɗai ya musulunta a cikin al'ummar da ana da tabbas din mutanen nan ba su masa sallah ba ke su saboda haka manzon sama ya masa salatu ba shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala yake cewa as-sawab abin da yake daidai annal ghaiba lallai mutumin da bai nan idza mata bi baladin idan ya mutu a wani gari lam yusalla alayhi fihi ba a masa sallah a wancan garin ba sulli alayhi salatul ghaib sai a masa sallar wanda bai nan idan aka tabbatar da wani ya mutu a ƙasar da tabbas ba a masa sallah ba domin ƙasa ce ta kafirai to sai a zo a masu salam da bari kama sallam da bizu salama ala najashi shehu lisamu taimiyya rahimahullahu ta'ala ce kamar yadda manzalla ta sama yama al jashi sallah bi annahu ma tabil al kuffar wa lam yusalla alayhi domin al jashi ya mutu a tsakanin kafirai kuma a masa sallah wa in sulliya alayhi haythu maka? in ko an yi ma mutum sallah a inda ya mutu lam sallah alaihi salatu al-ghaib ba za a masa salatu al wannan ita ce maganar da ya halatta a yi magawa sallah ba ta wurin idan an tabbatar da wannan mutumin da ya zama gawa ya mutu a wani garin da ake da ba a masa sallah ba domin garin na kafirai ne sai a mata kalla alhaji ya wata ta bata nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'an najashi wannan kauli shehu Islam kimiyya kenan albajirin Imam al alaihi rahmatullah ya ambata ya ambaci wannan magana a cikin kitabun Zadul Ma'ad fi hadhihi sayyid al-ibad shi kai shi Imam al-Qayyim sai ya ce ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته bai kasance daga cikin tsarin annabi ba da sunnarsa as-salatu ala kulli maytin ghaib ya salla akan dukkan gawar da ba ta ba tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad mata khalqun kathirun hakika an samu mutane da yawa sun mutu min al-muslimin daga musulmai wa hum muhajjabun al-hali ba ta da falam nusalli alaihi amma annabi sallallahu وصح أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت ya tabbata amma manzo Allah sama ya ma annajashi sallar gawa alhali gawa annajashin ba ta to daga ashe sharadin yin salatu ghaib fara ɗaya Shi ne mutum ya mutu a inda ake da tabbas din cewa ba a masa sallah ba sai a masa mun fahimta al-imam ibn al-mulaqqi ya faɗa a cikin littafinsa al-ilam bi fawaidi umdat al-ahkam yake cewa الصلاه على النجاشي متعجله صلت عند السماء يما النجاشي هذا وكيلا الذي يبدا يبدا حيث مات بعقد يومين يامر او تكاتي لم يقم بهذا الجزء الصلاه عليه بعد اي سفر للشيء صلى على السماء صلى جواب امسك فتعين الإعلام بموته لذلك saboda aka yi zama kilas manzo Allah sama ya sanar cewa ya mutu yace au yujhalu hukmu hadhihi al-qada ko kuma kila a kan garin an jahilci hukuncin sallar gaba wa hadha al-hukmu fi kulli muslimin mata wa lam yusalla alayhi al-imam al-mulqi alayhi wannan hukuncin ya shafi dukkan musulmin da ya mutu ba a masa sallah ba ko za a masa salatu zahir fa innahu yata'ajjadu ala kulli man 'alima bi mawqihi as-salatu ya zama kila gare idan ka ji cewa ya mutu kuma ka tabbatar da ya mutu a inda ba a ba za a masa sallah ba to sai ka masa salatu zahir ko kai ka dai ijjal ba ko zalan kun fahimta so da ka a takaice salatu ana yin ta me wajen yin ta a ina ake yin ta ya kasance wani bawan Allah musulmi ya rasu a wata ƙasa inda muna da tabbas ɗin ba a masa sallah ba sai ne masa Salatu ghaib amma idan ya mutu a inda suke da tabbas ɗin an masa sallah mutum ya mutu a maka sai ka ce kuma sai ka masa Salatu ghaib a Najeriya mutum ya mutu a Madina ka ce sai ka masa Salatu ghaib a Najeriya mutum ya mutu a Masar ka ce sai ka masa Salatu ghaib a Najeriya kaga wannan ba ni kiba a ciki an riga an masa sallar sa a masa an riga an masa sallar sa a madina an masa a maka to babu bukatar kai kuma ka zo ka ce gawar ba ta nan ka zo ku yi sahu sahu ku yi masa sallah kaga wannan kaulin na tsakiya kauli ne mai rauni kamar yadda kaulin farko shi ma kauli ne mai rauni kauli uku muka fara kaulin farko malaman da suke ganin ai ba wannan sallar da annabi ya ma annajashi to annabi kada yake tsanta da haka kamar yadda aka ce cikin yana da ma damar ya auku mata fiye da hudu matsayin su ne da wannan kun fahimci misali a ƙaunin su ƙauni ne mai rauni na biyu shi ne ƙaunin da ke cewa za a yi salatu a ga dukkan mutumin da ya mutu idan ya zama mutum ne mai ɗaya. za ka ga ana yi a wasu kasashe kasashen laraba sukan yi haka idan aka ce ga wani babban mutum ya rasu to zai ga an yi masa salatu ghaib wannan kaulin shi ma ne rauni kawai inda ake bukatar ai mutum salatu ghaib ai magawa salatu shi ne idan an tabbatar da ya mutu a ƙasar da ba a masa sallah ba sai a masa salatu ghaib wannan kawai shine abin da ake bukata Shekul Albani Allah ya ji shi ma fahimta ta idan a cikin ahkamul jana'i wa bid'uha wannan littafin nasa ya tabbatar da wannan kuma ya dan yi magana ne awu a cikin wannan littafin nasa ne albarka akan cewa ba a salatu zalimi a kowace gawa a wanda ake masallar gawar da ba ta nan gawar da aka tabbatar da ba a mata sallah ba a inda ta mutu sai mutane musulmai yan uwan wannan gawar musulmai ke yi mata sallah alhali gawar ba kamar yadda za mu ga wata matsalar da ke da alaƙa da wannan ita ce kuma as-salatu ala al-qabr ita kuma sai a hadisan gaba insha Allah ta'ala a darasin gaba za mu ji hukuncin as-salatu ala al-qabr jiba kabarin Allah tabbas wannan kabarin ma ne sai a masa Allah shi mun gane wannan a takeice akwai sauran fikihu fara ɗaya da ke da alaƙa da wannan hadisi shine kabbarban da ake yi a sallar gawa hadisin ya ambata sai mu bashi sai hadisin gaba shi ma zai ambaci Allah hadisin gaba ma zai ambaci haka sai mu bashi mun zo darasi na gaba sai mu bayani akan waɗannan kaffafari da ake yi na sallar gawa alhamdulillah alladhi bi ni'mati muslimu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wannan ya ce assalamu alaikum malam me ake nufi da ciwon sha'awa da wata aya alqur'ani ta ambata yaya mutum zai gane yana da shi kuma menene maganin wannan ciwon sha'awa Allah kara malam imani da aiki na Qur'ani ya ambata a inda yake bayani akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani yana cewa فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وما تم النبي إذا ذاقوا مغانا فلا تخضعن بالقول kada ku rika harairaye maganar kan ku rika yin magana da mijin da ba mijin ku ba kamar yadda kuke magana da mijin ana san mace idan za ta yi magana da mijinta ta rauta ya harshen muryarta ta zama ta rauta ya da ta karya harshensa muryarsa ta zama mai taushi ba muryarsa ta zama irin tashi ba shi tashi ta tsoro ita ma za ta zama haka ta ya lalace amma ba za ta ce ta ma wani a waje ba shine qur'ani ya ba su umarni ya hana su ya yace fala takhma'ana bil qawt kada ku riƙa rautaya a cikin muryar ku kuna magana da mazajen da ba na ku ba idan ta kama za ku yi magana da wasu mazajen da ba na ku ba to ku yi magana ba kamar yadda suke yin magana da mazajen ku ba ta hanyar yadda suke rautaya harshen fa yaqma allazi fi qalbihi marad sai wanda akwai cuta ta sha'awa sai ya zama yayin kwadayi akan ku وقلنا قولا معروفا اذا ذا في مغنى shari'a ta yadda da ita. maganar da bata saba ma al'ada ta shari'a ba to wannan marzu sha'awa marzu sha'awa shine mutum ya ji yana sha'awar ya zina da wata mata shine marzu sha'awa da ake yi marzu sha'awa ke a nan wannan muhallin? duk akwai marzu sha'awa in an ce marzu sha'awa shine kin gaskiya malami ya karanci abu ya san gaskiya amma ya sake sani wannan shi ne ake ce masa mafdu shahawat da ma'anarsa wacce take mai fadi amma idan aka ce mafdu shahawa anan ana nufin sha'awa ta zina kun fahimta shi ne abin da ake nufi a nan wannan kuma ganin abun ai a fili yake baya buƙatar sai an sai an tsawaita bayani a kai ina jin na fassara ba malam dan Allah menene hukunci zuwan yara ƙanana makabarta wato wannan jana'iza kuma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zuwan yara a ya halatta yara su je makabarta su ga abin da manya suke ya zama su darasi ba laifi bane idan yara su je makabarta ba sa cikin waɗanda aka hana su je makabarta waɗanda aka hana su raka gawa su ne mata kamar yadda zamu karanta hadisin nan gaba insha Allah hadisin na na ummu afiyatan ansariya musaiba wacce take cewa an hana mu mu raka gawo wacce sallah mu ga gawa ba za mu raka gawa mu kabarta ba to da kamata ba sa aikar gawa su kuma kabarta ta hana ita amma ya halatta tallar gawa kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah malam idan ahadin sunna ya rasu a garin yan bid'a kuma su ne suka mai sallah to za a mai salatu ko sallar tayi yan bid'a kala kala dan ɗan bid'a bid'a su ba ta fitar da su daga musulunci ba shi ce sannan da suke gani domin ɗan bid'a kada ce akwai wanda yake bid'a bid'a ta ta fitar da shi daga musulunci saboda bid'a ta tana da alaka da kafirci akwai kuma wanda yake bid'a bid'a ta fasikanci bid'a ce kawai ga magarin bid'a kaga in nau'in farko ne kaga sallar da suka masa ba ta yi ba akwai ƙungiyoyi na addini ƴan bid'a waɗanda malamai sun can da suka masu kuma suna ba musulmai ba ne su ma da magucin ya ɗauki aƙidar su kuma yin imani da wannan malamai su masu hukuncin ba musulmi ba ne shi daga ciki akwai jahamiyawa jahamiyawa masu masu ƙaryata tsofaffin Allah duk sufa Allah ba sai da shi sannan da masu wahalatul wujudi ce komai Allah komai da ka gani a duniyar nan Allah ne waɗannan malamai sun yi hukunci ba musulmai bane kamar masu cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine manzon Allah ba annabi sallama ba ɗan gurabiyya ɗan shi'a gurabiyya wannan malamai sun yi ittifaqi a kan cewa ba musulmai bane to misali sai a ce garin su ne wannan sun yi magawa sallah za a mata salar juna'i domin ba musulmai bane su sallar da suka yi ba ta yi ba amma waɗanda suke bid'ar da ba haka ba bid'ar da ƙarfa ba ta fitar da su daga musulunci ba in suka yi magawa sanda aiki shi ba sai an sake yi masa wata ba mun fahimta shi ne abin da malamai suke bayani a kai idan ka ji malamai sun ce ya halatta abu ɗan bid'a Allah suna nufin wanda bid'a ta ba ta da shi ne musulunci ba su kala kala ne eh, ba ka mutane kudin gora dukansu akwai waɗanda daga cikinsu sun san abin da suke kafirci akwai kuma wanda suke yin abun da suke yi ba kafirci bane wasu daga cikin su ma hawa ba su ba san abin da ake ba su ce sun an ba ba ba su aka yi ba kawai sun taso ne kafiran an kabire irin wannan da ahadin sunna da ba ka musu hukunci ka ce ba musulmai bane mun fahimta Allah ba na? Hmm. ya zama gani za a masa salatu gani ba a ga gawar shi ba kila ruwa ya tafi da ita can wani waje ya je ba shi ma za a masa salatu gani domin ai ba a gan shi ba a masa sallah ko ko misalin mutumin da kura ta ci mu kura na cin mutum ne <laughs> ko zaki ya cinye shi eh, malamai sun yi bayani akan wannan eh, a gaban insha Allah za mu yi bayani wata gaba ce za a tsinta a cikin mutum za a ce a tattabo ta a mata sallah a takaice idan aka tsinto yanzu ga kafa ya daga kafa daya ta mutum tun daga cinya nan har haka za a mai za a za a mata wanka a mata sallah hmm? kafa tun daga cinya nan bakwai cinya zuwa kasa aka tsinta kafa za a mata wanka za a mata sallah za a mata saboda ai akwai mutane da ba su da kafa kuma suna rayuwa kila kafa ce ko su gunki ka gane su daga kafa ita kadai ba ta hukunci a mata ba za a mata wanka ba za a mata sallah ba shi dai kawai a jiya a dauka a haka rami a busne saboda kada ta mutu kada ta damu mutane da waya amma sai aka tsinci kan mutum hmm? aka tsinci kai haka za a masa sallah wanka a masa sallah za a wanke shi a masa sallah domin ba yadda za a yi a ga kai shi kaɗai ba tare da gangan ciki dole aka gabu ce nan aka gabu da duniya eh inda ba kuma na kinsa fangar na jaji mai ko eh, jaji wai jaji wai na da na ya bata Na ya bata ai ko ta ba ya bata bata ce da ba ta bata ba to yana da tayar fata wai shi jarumi ne shi ya tafi yana tafiya shi ke dan sai ya haɗu da wasu kankan yan wasu wasu mayaka ko yan fashi shi ke na aka fara gwamzawa don sai man manta yana da wannan layin tashi sai da aka fulla wuyan shi kawai sai tuno yana da laya sai ya matsa laya sai jikin ya ɓace amma kuma ga kan a sama shi kaɗai shi ne ake cewa farkar daji in kai abin da ba zai amfane ka ba a lokacin kai abin da ya kamata kai kafin wani lokaci lokacin shi ya wuce ta ce kai barka jaji kun ne, to kaga jaji in ba irin wannan ba a kissa shi sadaka an ga kan mutum za a masa to sadaka akwai wani bangaren ba akwai bangaren jikin mutum da aka gani za a masa sanna to sai ya zama misali ba a ga ka ba aka tabbatar da an ya kan cinye shi wata wata wani namun ya cinye shi za mu salatu zai Ku gane ko wanda wuta ta kola shi gaba baki sai ta bar toka za salatu zai to mun domin to kan ma ba za ta tsayar ba na tsari na kai eh ya kira su da ne eh, da su kire jihadi ita magana ke zama ba ai ai jihadi na da na da nufi kun ji tambayar da yi ko mutum yana zaune da matar shi shi ke nawa cikin kuku ne zama ya daɗi in ce mata mamarta shi zahari mu fahimci zahari da kuma jihadi ko na abu ne da ake yi da nufi a zuciya a jahiliya laraba idan suna kasuwa na kan matansu idan ya gama baya kanta ya gama cin moriyarta ta haihu ta tsufa shi ko bai san ya rabu da ita kai kawai sai mata tsari wata al'ada ce da aka yi da ita ana zaune ce ce an ci alayya ta zahari mun fassara ta ba ni baki in ba ka fassara ita ce an ci alayya a wajena ka zahari ummi kamar bayar mamata amma a hausa mun an ce haka ai ba abin da ake nufi a'a bahaushe idan zai yi zihari fassara ne yanki shine zai ce in na sake saduwa da ke kamar ya sadu da uwansa sai ya ce ma matar shi in na sake saduwa da ita daga yau to kamar ya sadu da shi sai sadu da uwarsa to ya mata zihari amma dan mutum ya ce ma matar shi mama shi mama kila da wasa ko kuma da kuskure bai yi zihari sai da niyya a zuciya ya tabbatar da haka da ƙarfin niyya da gaske yake to daga nan shi ce mun fahimta eh. wannan me ya ce wannan da ta shi tana da tsawo to wannan ya ce to to ba karanta da ita to shi ba a yi a yi mutum wannan tsohon bayani ba a yi idan mutum ya rasu abinda ake bukata a masa bayan waɗancan lalibban da muka ambata a satin da ya wuce abu na farko bayan waɗannan da ake bukata za a masa wanka wanka wajibi ne idan mutum ya mutu a masa ma damar za a iya masa wanka idan akwai dalilin da zai sa ba za a iya mai wanka ba a masa taimama idan akwai dalilin da zai sa ba za a iya mishi wanka ba ba za a iya masa taimama ba to wannan wanka ya faɗa a kan amma asali limama mace wanka wajibi ne ba mustahabbi ba ne tilan sai a musulmi wanka sai dai idan shahidi ne shi wani irin shahidin shahidul baharaka mutumin da aka kashe shi a filin yaƙi na musulunci jihadi ake yi jihadin ne suke sharɗin jihadin musulunci akwai shugaban jihadin musulmai sun yi ittifaki akan shi shugaba ne sannan shugaba ne da aka san shi ba shugaban da aka nuni ba shugaba ne an san shi ke ba da umarni kila ma yana filin yaƙin shi ake gwamnati aka kashe mutum a wannan yakin kafare sun kashe shi to ba za a masa wanka ba haka za a kai shi hakkinsa wannan hakki ne na mamaci wanka na biyu a masa kafan. a masa kafan, amma a da sallama haka haka kuma sunna ta tabbata idan mutum ya mutu a masa kafan, mun gane wannan na uku shine a masa sallah a masa sallah sallan nan da ake addu'a ake masa kamar yadda za mu gani ko aka kowa ya mafi yawanci muka sani addu'a ake raka'a ta uku da ake musamman ana keɓance ta ne a keɓantacciyar addu'a ta musamman ga mamacin addu'a ana fuskantar da ita ne ga mamacin da ake masalla gawar da ake masalla na'am كبرته نعم جزاك الله خيرا كبرته قاجا الدعاء سنن حج سني عرك غاوس إن أنت بشو أي أنا مسع الدعاء من ذلك تصمي إلى وصلوا له التسليل فإنه تقلوا يا أخي هنا مثل وصلوا له التسليل هنا مثل قاما كبت فإنه الآن يسأل يسأل a مثلا أمبايا sannan yana da haƙƙi na duk lokacin da aka tuno a masa addu'a a matsayinsa na musulmi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa shi ke na wannan kaga baya bukatar wasu abubuwa kuma da za a zuwa kirkiro a ce a haɗu a yi karatun alƙur'ani a sauka a masa fidda'u fidda'u sunan ba an saba ma na larabci an ce larabci bai san wani abu fijahu ni dai fijahu ko alfijahu shi ke nan na kwanin musu ba na wannan ya shiga cikin almafahi da zikirin manafi bai baya cikin abin da ya tafi a sunna ai in dai an ce na gidan rediyo da ake yi a ce ya rafi ya bar ya kaza da yana aiki a NBC da yana aiki a CBN da kuma shine wane gwamna kaza wannan baya cikin sunna wane ya rasu bawan Allah wane ya rasu kaza za a masa sallah karfe kaza shi ke ba hutu eh ba da hutun shi ba bukatar hutun sa ne za a yi da hutun shi kawai a sanar da ya rasu a zo a yi masa sallah in koma ka san ya rasu ba shi kenan daga yanzu ka sani an riga an masa sallah sai ka masa addu'a da ake bukata a mawan amma ba bukata sai an sa jiki in yawa a yi zaɓa a zaɓo ba a yi ba ba ba ba za a ƙarasa shafaɗi shafaɗi ne wanda asan abubuwa ne na mutane sai mu rika haƙuri da junanmu kuma ka ga wani ya yi haka to kana da hakki sai ma ka ɗan wame shi a gefe guda a masa siya. abin da ya kamata mu rika yi kenan ai hatta waya da aka ce ana kuce ana kuce kucen ana bugowa a rika ma juna siya a kai kada a ce dole sai magana ta zo daga wannan kujera kun gane a rika mu rika gyara ma junan wasu abubuwa da suke ganin ba daidai muke aikatawa ba domin tabbatar da ladabin majalisin ilimi kun gane gaskiya ne abin da ka faɗa an saka da kai na'am in alkali ya ba da hukuncin cewa ya mutu shine malamin mu na biyu suke ce shi al-mahkum alayhi bil maut mutumin da aka tabbatar da alhali ya tabbatar da alhali ke da tabbas ke ke da wannan fadama ya kashe mutum ba tare da ya taba shi shi wanda ya mutu shi ke sai matar shi ki je ki aure ki je ki ta kaba daga yau shi ga ta kaba a raba gadon sannan ya halatta a masa salatul ghaib mun fahimta shi ce Kuma shi ne da kuma da ba ba a riga dai an yi ba. A yi ana tambaya ne akan a masa shi na ke ce mishi al-mahqumu alaihi bil maut. Ba na bisu suna ce masa al-mahqumu alaihi bil maut. Wannan hukima alaihi bil maut wanda aka masa hukuncin cewa ya mutu shi ke nan. ana na ana nan ce na wannan kuma wasu matsaloli ne na biyu ya za a yi da mijin da matarsa ya za ce da mijin tsafin anwa ya za a yi da shi shi ya za a yi da shi wannan matsala ce da ma dukiyarsa da aka raba a matsayin gado ya za a yi da ita kun ga wannan wani mahalli ne kuma da ban da bikin amma duk muna magana kan salatul qa'i ko fahimta yawwa wajen ku shiga da mu kuma can sai lokacin shi ya zo a na'am wani hadda ana musu iyaka akwai wanda aka yi sabani a kan shi kamar a su ɗari ko kuma yaron da bai zo da rai ba kaga akwai mazhabobin da suke ganin ba za a masu sallah ba a shi akwai mazhabin malikiyya suna ganin yaron da ya zama ya zo ba rai ba za a masa sallah ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba amma dai ya tabbata a sunna ana masa wanka ba za ba halitta sakatika in ya halitta sakatika an gama masa halitta ya halitta za a iya masa wanka kuma a yi masa sallah a je a rufe shi kuma yin hakan shi ya fi mun fahimta na'am a kada allanan ai ya zama cikin zikirin mafahil ana faɗin abu ai daga cin abin da ake alfahari da shi ba ka ga Allah yana faɗin a cikin alƙur'ani ba yana faɗin cewa bani na shuhuda wa mahattu lahu tamhila kaga ashe ɗaya waɗanda duk an ba ambace su za a kamba masu ashe yana cin abin alfaharin mutum ko eh, me hikima yana cewa ni'mat ni'amul ilahi ala ibadi kathiratun fa adalluhunna najabatul abnai ni'imomin Allah ga bayin su dimbin yawa gare su amma wanda ta fi daraja a cikin ni'imomin Allah da zai maka ya sa ɗanka ya zama na jibi. Na jibi ɗa mai daraja wato in an ambace shi mutane za su tinjina shi shi ne na ji kun gane to ga mutum ya mutu a ce ya ambaci ƴaƴansa ya rasu ya ba ƴaƴa kaza kuma sai a zo in an zo faɗin ƴaƴan nan ya sai a ce ya ba ƴaƴa goma sai a ce a cikin su kaji a cikin su maimakon a faɗi sai a ce akwai na goye ko ya kamata a ce a cikinsa akwai na goye saboda mutane su tausaya masa a san ma cewa akwai wani aiki a gaba fa ga maraya ya bari a kula da shi a ce a ce a cikin 'ya'yan nan nasa akwai shahararren ɗan kasuwan nan da ke kaza akwai shahararren ma'aikacin gwamnatin nan da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikata kaza shi ne ba da shi kaga duk kibul bala'i ba fadi ne kawai kawai a ji sai eh, ga wani abin da to shi yasa ma ya zama mafi yawancin jana'izoji yanzu kaga a mutanen mu an taru to alaƙoƙi sukan jawo akwai alaƙa da yawa da suke jawo a halarci jana'izan mutum wani ya'yan shi wani shi kan shi kirkin ko kuma darajar da yake da ita a cikin al'umma Wannan a tabbata ke mai wanda kuɗin kafi muke a yana akwai hafi wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk